sha Allah. Dalilin da yasa na yi kiran ka. Domin na na ji wasu kurakurai da ka aikata a yayin da kake sallah. Kuma shi addini ba dan sarai bane ba wai dan na ga ana yi zan yi ba. Gaskiya ne. Ba dan haka bane addini saboda haka a matsayin mu na malamai wanda kuma muke eh, cewa ne malam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haka ake cewa ba dillahi ba alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم haka yake ba a gurin arrahmanir rahim ka fahimta ba rahmanir rahim ba arrahmanir rahim مالك يوم الدين sannan kuma aya ta na ji kana cewa maluku yau muddin ko a hmm. ba haka yake ba wurin ka lura da kyau hmm. maliki yau muddin ba ma na kana cewa kamar maliki maliki yau to kaga maliki yau muddin ka fahimta alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين تمام sannan kuma aya ta hudu inda kake cewa iyaka na bidu kake cewa ku mm, ne to ba a gurin ba hmm. iyaka budu wa iyaka nasta'in na'am iyaka wa iyyaka nasta'in godiya nake haka yake a gurin masha Allah اهدنا A المستقيم sannan kuma aya ta biyar ah, na ji kana cewa ishidina a ah. na'am اهدنا الصراط المستقيم ها انتي اغرم باشي باتي اغرم ها ان بالفتحة ها ها ان بالقصرة هي كنا نعم تو سبو لهاكا كدورا اغرم باشي يكي با نعم كافا يمتا كافا نعم ايوا كدورا ديكي غير المغروب عليه ولا الدالين ka fahimta na'am na'am to ayar mu ta ƙarshe kuma eh a naji kana zina al'amta ko na'am malam ba al'amta yake a gurin ba ka lura da kyau siratal lazina an'amta alaihim غير المغضوب alaihim ولا الضالين haka a gurin. yawa ba a ba al'amta ba an amta alaihim ka fahimta na'am masha Allah alhamdulillah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace ah, ina fatan ka fahimta ko da nake mal Allah sa to Allah ya sa mu dace insha Allah malam ma zan ki zo makaranta kana ga kana karatu da ranar asabar na'am to malam godiya nake kuma malam idan zan rubuta ta alfama malam guda ɗaya shine a can inda nake gaskiya malam muna da matsala mai tarin yawa na'am don a haka na kake ganin ni ne kusan limamin unguwarmu saboda a haka ne ganin, ni ne mai dan ilimi a cikin son na dan fita waje karatu gaskiya ne ni ne ke so malam kadan, kira zuwa ga gwamnati akan ta taimaka take tura malamai zuwa ƙauyuka a yi da'awa insha Allah za mu yi kokari saboda yanayin da ake ciki na yanzu saboda duk wanda aka ce yana yin sallah ba ta ba daidai ba ko a ce yana yin sallah fatiha ba daidai malam ina ganin ai ba sallah ai ko malam eh, gaskiya ne gaskiya ne kuke faɗa muke ji a rediyo da sauran abubuwa za mu yi kokarin wajen wato ainihin faɗakar da yan uwa musulmai a masallatan juma'a da sauran kafofin yada ilimi shi ne ke ganin malam da Allah daure a eh. taimaka ke wa'azi ku ke fadakarwa eh. a samu ake shiga cikin ƙauye lungu da sabu mana fadakarwa akan yaya ake farko ma da ya ake tsarki mamada wannan ruwa ya kamata ma kai amfani da wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne kuma sannan yaya ake alula hmm. hmm. sannan kuma ka zo batun sallar sannan kuma zo batun eh, karatun fatiha kai ma insha Allah zan yi magana Allah ya ta ya kyau ya kyau sosai to masha Allah magana ta gaskiya eh, insha Allah za a yi kokari a za a gyara insha Allah za a yi magana insha Allah a lagai eh, da gida Allah ya sa mu dace